taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari soyayya ga manjini ce wacce ba ruwanta da yanki ko ɓangare haka dai wannan rayuwar take yayin da wani kika sai wani ya soka kazalika yayin da wani ya soka wani kuma sai ya ka kuma cikin irin haka ne hausawa suke cewa wai daidan wani karkataccen wani wasu kam cikin hausawan wanda suka iya magana cikin salanta sukan ce wai garin masoyi baya nisa wani abin mamaki ne da abin ta'ajibi ya faru tsakanin wasu masoya guda biyu domin a bisa tafarkin soyayyar wannan zamani za a iya cewa sun yi abin bajinta abin kuma da za a buga a jarida abin da ba za a iya mantawa da haka ba kasancewar in kai duba da samarin yanzu da matan yanzu al'amarin ba yadda ya faru gare su haka yake ba a cikin zukatansu domin mafi akasari an fi karkata ga kyalkyalin duniya da kuma wasu al'amura marasa mahimmanci ba abubuwan da addinin islama ya zayyana shine abin duba ga namiji ko ga mace har ga aka yi matakin aure ba amma abin ta'ajibin shi ne ya gurgunce wato ya samu matsala a kafarsa har sai da ta kai matakin an yanke amma ranarsa da aka sa na aurensa ba a fasa yin wannan aure ba domin ita budurwar ba bata janye ra'ayinta ba ta tsaya tsayin daka cewa dai mijin nan nata tana son shi a kowane irin hali yake hmm, ana samun irin haka a matan yanzu kam da zaran ka matsala lallai kam kafin ma a bata shawara ta gama yanke shawara a cikin zuciyarta na ba za ta zauna da nakashashe ba amma wannan baiwar Allah ta ce ita fa ta ji ta gani ko ya yake ko da makancewa ya yi ita fa tare da shi ɗari bisa ɗari wannan shi ake kira so na gaskiya wanda babu sarki a cikinsa ita dama an ce wannan duniyar idan har baka mutu ba za ka ta ganin al'amuran mamaki daban ta ajibi wannan dai ba kasafai akan samu irin wa'annan masoya ba wa'anda za ka gani wato soyayyar su ta tambara a cikin zukatarsu kuma ta bayyana a goshinsu da zaran ga idanunsu da fara'arsu da murmushinsu za ka fahimci wa'annan sun cika masoyan juna kuma wa'anda suke begen juna kuma wa'anda a shirye suke su ba da rayukansu da rayuwarsu baki daya akan junansu amma sau da tari ba a iya amincewa kai tsaye ko kuma a yarda ko a karɓar wayar batu daga gare su sai an ga abin da suka aikata a zahiri to nan dai an ba su lasisi da certificate wanda za a iya cewa masha Allah domin haƙiƙanin gaskiya kuɗi yau in kana da shi ka je neman aure ubangiji ya jarrabe ka kaɗan yi baya wato arzikin ka ya ragu ko kuma ya yi ƙasa to fa ka gane a take za a canza ka a ajiye ka a gefe ka zama safaya taya a koma ga wanda ake gani shine ya fi wato kaurin hannu wannan wace irin rayuwa ce wani lokacin ma fa kana da kuɗin za ka je ga budurwa har sai an kai ga mataki da za a ɗaura muku auren amma fa wanda ya fi ka arziki shi kenan sai ya zo ya maka fincin kau ya zubar da kai a gefe ya ɗauke maka wannan amarya ni ga naune zan iya cewa ba jiyo ba akwai auren da ya kasance wato an kusa ɗaura shi wanda bai fi wata ɗaya zuwa sati uku ba wanda amaryar a lokacin da suka fito da kawayen da suna rabon wato katin auren nata a lokacin wani to wazali da ita ya sauke gilashin mota ya ce zai so magana da ita ta ce to me ya faru dai daga bisani dai ya samu da ya suka ɗan yi magana daga nan dai yake ce mata to ke ina fasanki kuma dama irinki nake nema kuma ba zan ƙasa a ba ina so na aure ki ta yi dariya ta ce to bawan Allah a yanzu dai ina raba katin aure na ne kai ma gashi ina gayyatar ka wannan gayyata da ta yi masa ashe ba iya gayyata aure ta yi masa ba wato gayyatarsa ta yi cikin rayuwarta wanda duk hanyoyin da zai bi wato dai sai da ya bi ya roƙe ta ya kai ta gurin da za ta raba katin a cikin gari daga nan ya kai ta gida ya ajiye daga nan fa da ya ga gidan ya fara bin dukkan wasu matakai ya siya iyayen da manya-manyan kuɗi sannan ya ce iyayen yana so zai aure ta idan sun amince mai kowanne zai saiwa iyayen mota na miliyan biyu da rabi-rabi yarinyar kuma idan ta amince za a sa mata naira miliyan biyar a account don haka ya tafi ya bar su ya ce sai tunani wannan al'amari fa ya sa su a cikin wani yanayi wanda ƙarshe suka yanke hukuncin ko fa me za a yi ta fanjama-fanjam suka yi fashari da gwamnatin wancan yanzu haka wannan bawan Allah ya aure wannan yarinya. Duk da kasancewar bayan ya aure ta bai sauka daga kan jadawalin alkawarinsa ba ya cika alkawari wato na siya wa iyayen mota har da abin ma da bai faɗa ba wato na siya musu sabon gida daga bisani ita kan yarinya aka sai mata mota sannan aka saka mata kuɗin da aka yi mata alkawari yanzu cikin ikon Allah kusan yaransu uku da shi wannan wanda ya aure ta shi kuma wancan saurayi ko oho wato ya ta fama da ciwon zuciya na ce ciwon zuciya shine kuncin zuciya da tashin hankali da rashin jin an yi masa adalci irin wannan ne yake jefa matasa cikin wani yanayi da su ma za su ga yake halak ko kuma yake haram su ma fa sai sun yi kuɗi ta kowane hali domin kuɗi ya sa an yi musu juyin mulki to dai da fatan zami hattara mu duba nagarta ba wani kyalkyalan duniya